A wanga lokaci na shiga ɗari muna samun bulluwar wuta da ke da alaƙa da canjin yanayi don ana iska da yawa kuma hakan na iya kai wuta ga ababuwan da za su iya baza wutar cewa da ciyawa da kuma ababuwa masu saurin kamawa da wuta. Wani irin kira ne za ku yi domin guje ko rage tashin wuta? Shawarorin su ne euh, da farko zuwa ga mata da ke dafuwa kar su bar saurin wuta a murhu kar su yi sake su bar yara su kasance wajen murhu don suna da kurciya na ganin wuta abun wasa ce da za su iya cunawa ga abubuwa masu saurin kamawa da wuta kuma ya haddasa tashin wutar. Shin wannan kiran ya shafi masu yadda ragowar taba a ko'ina? Kwarai kwa madam wajen masu balaguro da masu shan sigari wa'anda an suka sha shigarin wani bi suna jefa guntun tabar ko'ina ko kuma an kuna balaguro sai ku yada zango a wani wuri ku kunna wuta an za ku tafiyar ku to ku kula da kashe wutar ku tabbatar da wutar ta mace kwata-kwata. wani irin kira ne za ku yi ga wa'anda wutar ta tashi kusan su Muna shawartawa da farko mutane su kula kuma su yi amfani da ka'idodin sharuɗan farko na kashe wutar. Wuta mafi yawan lokuta kamar yadda a wajenmu 'yan kwana-kwanan muke faɗi kulliyomin murhu uku ne da ke da ɓangare uku wanda ake ce ma combustible carburant da kuma cibiyar ta zahin. Da zaran kun cire ɗaya daga cikinsu wutar za ta mace. Kulliyomin ya zanto an fitar da haɗarin, an fitar da mutanen da za su iya kwaɗawa haɗarin ku kawo musu agaji. Kana sannan ku sa kira ga ma'aikatar kai ɗauki in kwana-kwana kuma ku sa kururuwa ga makwabta don su zo su kawo muku agaji ku shiga neman kashe wutar don kar ta bazu ga sauran ababuwan da ke kusa. Suwa kuke nufi in kun ce agaji shiryayye ta yaya ake tuntuɓar su? 'Yan agajin kawo ɗauki su ne 'yan kwana-kwana lambar ita ce sha takwas kuma suna da lambobi na layin birni sai dai wannan ya dangantu da inda cibiyarsu take girki suna agazawa a kowane lokacin da zaran ta kasance gobara ce.